Masani a fannin sufurin jiragen sama da Kyaftin Bala Jibrin Muhammad ya ce ababen da ka iya jawo faduwar jirgin sama sun bambanta. Hatsarin jirgi kowanne kusan abin da ke kawo shi daban da wadda aka yi a baya ne. Ba a fai samun a ce abu guda yana kawo hatsarin jirgi inda ba wadda shi jirgin wadda suka gina shi ne aka samu wani abu kamar da aka yi na 737 Max nan da aka samu lalle wannan wata manhajar sa ne ta sarrafa shi da kwamfuta ta kawo wannan abubuwa in ba haka ba kusan kowane faduwan jirgi yanayinsa daban A na jiragen kasuwanci civil aviation kenan akwai ka'idojin mu da yawa wadda za a iya ganin in ba a bi su ba da a samu matsala kan na soja a gaskiya ba mu da masaniyar yadda soja suke harkar abubuwan su saboda haka duk abin da aka faɗa akan jirgin soja an faɗa ne kamar akan dukake kuma idan jirgi ya faɗi ba a son a ta magana akan me ya kawo faɗuwan jirgin nan yanzu mutane sun rasu a cikin wannan wannan faduwa da aka yi yan uwansu suna jimami a zo ana ta faɗi zarce a ce wannan a ce wannan to ba a kyautatawa da suka yi rashin yan uwansu ba shi dai a bangaren jirage na kasuwanci akwai department a kowane kamfani da kuma kowace gwamnatin ƙasa tana da hukuma da ake ce mata civil aviation authority masu tsawatarwa horo da lasisi na biyu akwai yadda ake tsarawa kowane jirgi wadda suka yi shi daman suna da yadda ake kula da shi yadda ake masa mental maintenance za su ba da ka'idar su tilas wannan kamfani da suka sai jirgi su bi ka'ida shi ma masanin sufurin jiragen sama captain muhammad joji ya bayyana cewa a yau duka duniya banda railway ba wani abu the safest form of travel shine air travel kuma abin da yake faruwa idan an yi hatsari shiga mutane da yawa sun mutu high profile industry amma in ki duba moto a rana ɗaya abin da moto za ta ci zai fi a shekara goma zuwa sha biyar abin da su su za su yi kuma ki duba irin yadda ake yi na jirgin sama sama ka ɗauki wannan metal ɗin ka cusa mutane a ciki ka tafi kafa dubu arba'in a sama ka yi awa goma sha biyu sha uku da mutanen nan ka sauka da su lafiya haka ake yi kowane rana bugu da ƙari jirgin soja ne suna da dokansu daban da suke gyara jirgin su to saboda haka mu namu is more stringent su nasu kin sani muna muna kiran suna flying upside down mu namu muna flying ne straight and level to nasu da hatsarin in quite frequent a bangaren masu zirga-zirga da jiragen saman kasuwa ga abin da 'yan ƙasa ke cewa sunana Rabiu Muhammad Saminu daga Abuja. Gaskiya game da bayanan da muke samu game da faduwan jirgin saman sojan Najeriya bayanai sun bayyana cewa jirgin gaskiya kofin jirgi ne kuma wanda yake kasashe ne. Kusan dai abu ya aka ce ya hada da sojan Najeriya ba aka iya cewa komai ba don mafi yawanci abubuwan su kisan sukan ban ma kansu. Ya aka yi la'akari da jiragen saman Najeriya na fasinja waɗanda suke zirga-zirga gaskiya duk wanda ke hawan jirgi ya san cewa mafi yawancin jiragen da ake amfani da su a Najeriya jirage ne waɗanda yake tsofaffin jirage ne ne so ya kamata hukumomin da abun ya rataya a kansu su yi kokari su kare al'umma su kare dukiyar jama'a a ranar 21 ga watan fabrairu da muke ciki ne karamin jirgin saman fasinjoji na rundunar sojin saman najeriya ya hatsari a kusa da filin tashi da saukar jiragen saman birnin abuja sakamakon matsalar injin lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane bakwai da ke ciki rundunar sojin saman najeriya dai ta fara bincike don gano musabbabin hatsarin jirgin saman ta kirar beechcraft king halima abdurrauf Amurka daga Abuja, Najeriya.